والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوضع متعشي درسينا عشرين مجلسنا عشرين za mu sabon babi shine babi na biyar wanda malin ya ce da shi babul muraqaba Babin da bayani akan wani abu da ake cewa da shi al-muraqaba in kun lura za ku ga akwai alaka akwai dangantaka tsakanin wannan babin da ko babin da ya gabata babin da ya gabata shine babu sidiri gaskiya a aiki da magana da kuma sauran mu'amala tsakanin kai da Allah tsakanin kai da bayan Allah to idan aka samu gaskiya in ba a samu muraƙaba ba ba kai aikin yake kaiwa gaci ba abinda ake cewa da shi muraƙaba idan kana fili ko kana koyi kana kai kaɗai inda ba a ganinka ko kana wani gari ko kana wata ƙasa wanda kake jin kai ba ko ne a san ba ka da dangi ba ka da aminai ba ka da masu faɗa ko kuma wanda za su ƙawata maka to in kai niyyar za ka yi wani abu wanda Allah baya so sai ka tuna cewar Allah ina kallon ya san abin da za ka yi in na aiki ne in na magana ne ya san abin da za ka faɗa sau da aka sai ya zamanto mutum sai ibar duk abin da zai yi wanda Allah baya so saboda muraqaba ita muraqaba wato wani mataki ne daga cikin matakai na al-ihsan <coughs> malam ibril kaim yayi bayanin muraqaba da kuma mushahada a cikin littafin samadarul salikin wanda iwa hadith sa'irina sharhi na shekul islam alharawi to za ka ga za mu ce akwai al-islam akwai al-iman sannan akwai al-ihsan shi kuma ihsan din nan akwai matakin da mutum zai tsallaka bayan ihsani sai kai mataki na al-muraqaba ihsani shine wajen kyautata aiki da yin sa da kyau da yin sa dan Allah da kuma neman kusanci da Allah sakamakon wannan aiki shine malam yace qala Allah ta'ala allazi yaraka hina taqum shine wanda yake kallon ka lokacin da kake tashi zuwa kallaki wata baka da kuma yadda kake jujjuyawa fi sajidi da cikin masallaci ka taho masallaci an yi sallah da kai Allah kaɗai ya sani don Allah kai ko don wata manufa wataƙila akwai wani wanda kake jin nauyi a masallacin ba ka son ya zo masallacin bai ganka ba sai ka dage ka zo sahun farko ko ka dage ka zo sallar asuba ko kuma ka samu labarin ana wata kyauta a masallaci sai ka zo ka kama guri a masallacin domin ka samu wannan kyauta to ragowar mutanen da suka zo sallah ba za su iya maka hukunci ba su ce ka zo don wannan kyauta Allah kaɗai shi ya sani shi ta yake wata kallubaka lissafi dina to ita wannan muraƙaba ɗin malamai sun kasa ta kashi biyu na farko shi bawa an yura fi Allah ka dinga ji ka kuma gamsu cewar watan ka dinga yin abubuwa wanda kake jin in ka yi Allah kaɗai shi yake ba da lada shi kaɗai yake karɓar wannan aikin shi kaɗai ne zai iya fushi da kai ko yarda da kai sakamakon yin wannan aikin kaga kenan kai kai wannan shine al-muraqaba al-abd yuraqibullah akwai kuma muraqabatullahi lil abd shi kuma ba Allah madaukakin sarki ya tsira wa bawansa ido bai ce da shi komai ba amma ya ga me zaka yi za ka yi abin da ike so ne ko za ka yi abin da baya so Allah ta'ala ce wa huwa ma'akum shi ne ike tare da ku aina makuntum a duk inda kuka kasance to wannan ma'iyya ɗin suna kasa kashi biyu akwai ma'iyya ta annasarwar tamkin Allah ina tare da kai ta inda zai taimake ka ya kuma ba ka dama akwai kuma ma'iyya ta al-ihaqatu bil ba wani guri da za ta shiga a ce Allah bai san inda kaje ba bai san kuma abin da kai ba akwai ma'iyya ta alkahar wal a ce Allah ina tare da mutum domin shi ne zai iya baka ikon kai ko kada kai wannan shine kashe-kashen murakaba guda uku wanda malamai suka faɗa wannan ba ina nuna cewar Allah maɗaukakin sarki yana tare da bayinsa ya bar al'arshinsa ya zo inda suke na zaune cikinsu ba. a wajen malaman suna mai iya ba ta fita daga ɗaya daga cikin waɗannan kashe-kashe da aka ce inna Allah ma'an ladina taqawwal ladina hum muhsinun Allah ina tare da masu takawa ina tare da masu kyautatawa wata irin ma'iya ce a nan gurin aka ce ma'iya ce ta taimako idan aka ce ma ya kunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum to wannan ana maganar mai iya ce ta ilimi idan kuka ta kai da wani mutum kuna kulla wani sharri kun kulla kofa ba wanda idan ku ba wanda ya san abin da kuke Allah ya sani kuma zai ba da labarin abin da kuka yi sannan kuma zai yi muku sakayya ta abin da kuka aikata wa ta'ala Allah madaukaki yace inna Allah la yakhfa alayhi shay'un hakika Allah babu wani abu da yake boyuwa a gare shi fil ardi wala fis a nan duniya ko a sama ko a ƙasa babu wani abu da za aikata ko za faɗa ko za yi ba sai Allah ya san wannan abu babu abin da zai koya wa Allah wa ta'ala inna rabbaka labil mirsad hakika ubangijinka yana ga madakata watan yana dako duk abin da bayansa suka yi zai musu sakayya a wannan wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni Allah shine ya san wanda yake sata kallo kha'inatul a'yun ana nufin kai sata kallo ka kalla abin da Allah baya so sai a ce idan ka zama maha'inciya to Allah ya san maha'inciyar ido wacce za ta ɗan sa ci kallo ta kalli abinda Allah baya so wa ma fi sudur Allah ya san abin da zukata ko kira za su ka boye wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma malam yace ayoyi dai a wannan babin na muraqaba suna da yawa kuma sanannu ne a gurin wanda suka kansu nan ce ma'aluma ba ana nufin a gurin kowa da kowa yanzu waɗannan guda biyun guda ukun wani za ka yanka shi ɗaya ba zai iya kayowa sau da haka malami ne ita al'ayatu fi hadal babi kasiratun wa ma'aluma ai ma'alumatun inda man alima sanannu ne a gurin wanda isansu, wanda bai san su ba ko bai san su ba wa amma ahadith hadisai kuwa fal awwal an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala wannan shine ake cewa da shi hadithu jibril wanda izo da bayanin abin da ike shi ne jigo shi ne tushe a cikin wannan addini ga baki daya amma mahallin shahida a cikin wannan hadisin ne magana akan muraƙabatulwa a dinga kiyayar ubangiji duk abin da za a dinga sanin cewar Allah ina kallo yana ji ya san abin da aka yi ya san abin da aka faɗa ya san abin da aka aikata amma a cikin hadisin akwai ilimi mai yawan gaske wanda malamai suke dogon bayani game da yadda musulmi ya kamata in zama yadda ɗalibi ya kamata tsakanin shi da malaminsa abubuwan da za su zaburar da mutum domin ya shirye tanadi saboda abin da zai zo a nan gaba sai umar radiyallahu ta'ala ya ce bai na ma na julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan watan kamar yana cewa muna zaune ko muna cikin zamanmu a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin wata rana iz tala'a alaina rajulun sai kawai muka ga wani mutum ya kullum. wannan kalmar iz bala'a alaina rajulun wannan ya nuna cewar abin zuwa yi musu babu wanda ya ga da gida bai ga ta inda ita so ba shi dai ba lokacin mota bane balle ka ce mota ka sauke shi ko babur ya sauke shi ba kuma raƙumi aka sauke shi ba ba a kan doki ya sauka ba kan jaki ba sannan ba a ga ta inda ya bullo ba shi sai ce iz sala'a alaina rajulun kawai sai muka gan shi ya ana zaune hankalin kowa ya yi wani gurin kawai sai suka ga mutum ya zo dab da su shadidu bayabu siyabi watan yana da tsafta farin kayansa shi shine mai tsananin farin tufafi kayansa farare ne tsal wannan a nan gurin malamai suke cewa wannan ina nuna musamman sa farin kaya kuma malaman da suke magana kan launi sun ce kowane kaya akwai irin tasirin idan kana buƙatar nutsuwa da farin ciki da hutu a zuci ka sa farin kaya shi sa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da kayan da ya fito irin farare saboda haka idan mutum zai ana sannan kuma suka ce wannan ina nuna mana ana son ka dinga la'akari da lokaci da yanayi wajen sa kaya akwai kayan da bai kamata ka sa su a zafi ba in ka sa su a lokacin zafi sai ku ta faɗa da mutane saboda suna da tasiri a cikin mutum idan ka saka wani kayan in suka zuƙi zafi ka sha gumi sai kai ta jin haushin mutane sai ta faɗa da kai shadidu sawadi sha'ani mai tsananin baƙin gashi la yura alaihi athar safar to wannan shadidu da sha'ari suke cewa wannan alama ce ta samartaka alama ce ta mutum matashi ne shi amma furfura ita kuma an ce sakina ce duk lokacin da furfura ta fito mutum an ce nutsuwa ta zo sai dai kuma lokacin da zai fara tunanin to yasa duk da dai furfura an saka ta kashi kashi akwai furfuran matsala yawa akwai kuma furfura ta gaskiya idan tension da matsaloli na rayuwa suka sukan sa mutum ya furfure akwai kuma wacce in ta zo wanda ita ce alamar waƙar, wata nutsuwa cewar hankalin mutum ya fara cika kenan ko ma ya cika kuma shi ne aka ce duk mutumin da ifurfure a musulunci Allah madaukakin sarki ma yana jin kunya ashe kenan mutum ya zama yana bin Allah tun yana yaro har ya tsufa yana da matsayi a gurin Allah shi sa aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana duk wanda bai girmama dattijo a cikin mu ba baya tare da mu wanda ko bai tausaya wa na ƙasa ba shi ma baya tare da mu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yura alaihi asarus safar ba a ganin wata alamar tafiya a jikinsa ya ke nufi da la yura alaihi asarus safar a lokacin wannan lokacin duk mutumin da iyo tafiya mai nika ya za a gan shi za a gan shi ya yi busu-busu saboda sahara ya yi kicin-kicin za a ga akwai alamar wahala a tattare da shi yana bukatar abinci yana bukatar hutu yana bukatar ya wanka yana bukatar ya canza tufafi abin shi ba ɗaya wala ya na a hadu? babu ɗaya daga cikin wanda ya san shi aka ce wannan bai ce wala ya arifuhu ahadun ba domin ta iya yi wani ce wala ya arifuhu ahadun wataƙila wani in ya zo zai yi ta wane ne barkanka da zuwa sai ce wala ya arifuhu min na'a in dai kai musulmi ne kuma kana cikin madina to baka san wannan mutumin ba baƙo ne amma babu wata alamar tafiya a tattare da shi ga tsafta ga alamar hutu ga alamar kwanciyar hankali amma ko babu wanda ya san shi to akwai ruwayo nan an ce hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam har ya zauna gurin annabi wannan ila nan ta intiha'ul gaya watan da ita ho bai bushe kowa ba sai gurin manzan Allah ya tsaya amma wasu ruwayoyin sun ce lokacin da izo ya nemi izini ya ce na matso sai manzan Allah ya ce matso ya ce in ƙara matsowa ice matso in ƙara matsowa ice matso sai da izo tar da manzan Allah fa asla da rukbatayhi ila Ya yayi zaman dalibi a gaban malamin ya jingina gwiwoyinsa ila ta yi abdamir ya udi ila man ya jingina gwiwoyinsa zuwa gwiwoyin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa wani bako ne na musamman domin sahabbai ai an ce ko cika idan su ba su da manzon Allah duk yadda suke kaunarsa amma ba sa iya kura musu ido idan ya kallo ka sai ka yi saboda Allah ya bashi shi wata rana ya yi zama kursusa irin wannan zaman da wannan bawan Allah ke zama ne na alamar tawadu a matsayinsa na manzon Allah ta zama ya zo guri ya haka ya irin wannan zaman kamar wani almaji sai wata tana haɗa ido biyu da shafta abu sai ce dakata dakata ni ma mutum ne irin kuma babata ta tana cin kilishin da ake yi a mata to amma kwarjini ne naka wato wannan ina nuna maka duk wanda iji tsoron Allah Allah zai dora masa farjini zai samu farjini a cikin zuciyarka ba sai ka shafa ka tare ba ba sai ka nemi maganin kwarjini ba duk maganin kwarjini da zaka sha in baka jin tsoron Allah sai wani ya fada ma mariya kuma sai wani ya zubar da mutuncin ya tattake shi aka amma idan Allah isa ka samu takawa ka samu tsoron Allah sai kowa iji tsoron idan ka ƙi jin tsoron ubangiji sai ka ji tsoron kowa to sai izo ya jingina guyoyinsa izuwa guyoyin manzan Allah wa ba a wada'a ni ala kaffaihi ya ɗora tafukansa kan cinyoyinsa kan cinyoyin wa an ce wannan ya ci karo da ɗalibi yanzu ka zo gurin malaminka za ka yi karatu ka zo har kusa da shi sannan ka yabu na ya ka ɗora akan cinyar malaminka? aka ce ya ɗora hannayensa ne akan cinyoyin kansa ba cinyoyin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa qala sannan ice ya Muhammad akhbirni an islam kun ga wannan ya nuna shi dai wannan mutumin ba sauran mutane da suka sani ba domin in ga wanda isan waye shi ko kuma ba wani matsayi ne da yake da shi sabanin wannan ba zai ce ya Muhammad sai dai ce ne ya Rasulullah domin ba a kiran manzan Allah da gauran sunansa Allah ya hada wannan Allah shi zai faɗi sunansa ya faɗa goron sunan nasa ya ce ya yi wa nabiyu ya ce ya yi wa rasulu ya ce ma kana muhammadun a ba ahadin min rijalikum ya ce wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul ya ce muhammadun rasulullah kun ga ya faɗi sunayensa zallansu amma ni da kai babu wanda zai kira sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa shi kadai in yi haka ya saba wa Allah ya rashin ladabi idan kuma za ka faɗi sunan ka ce Muhammad to sai kai masalaci sai ka ce sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allahumma salli wa sallim alaihi ko dai ka kawo ta siga daga cikin sigogin da ake manzan Allah salati amma shi sai ce ya Muhammad akhbirni an islam ba ni labari game da musulunci kamar ya ce da shi menene musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce al-islamu musulunci kake tambaya a kansa to shi musulunci an tashhada Allah ilaha illallah shine ka shaida ka yadda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan shine rukunin awwal min arkanin islam wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida annabi muhammadu manzon Allah ne watan ba ka bauta wani Allah ba ka yi shirka da Allah ba ka zama wahidi sannan ko ka bauta wa Allah kowace irin ba komai kankanta ta komai yawanta kowace iri ce sai irin wacce aka samu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bauta wa Allah da bautar da ba manzon Allah izo da ita ba baka shaida annabi Muhammadin rasulullah ba idan ma ka faɗa da bakinka to aikinka ya warware wato qima salat sannan ka tsaye da sallah ya ke tsaye da sallah ka yi ta a kan lokaci kamar yadda annabi ya koya a cikin jam'i don Allah to shi ne ka tsaye da sallah wasu utiyar zaka ka ba da zaka in kana da kuɗi idan lokacin ba da zakar ya yi wannan shine rukuni na nawa na uku wata suma ramadan ka azumci wata ramadan shine rukuni na hudu wata hujjal baita ka ziyarci ɗakin Allah alhajj ana cewa da shi ana fassara shi da alqasdu ana fassara shi da alziyara ka nufaci ɗakin Allah domin ka je kai aikin haji in istata'ta ilayhi sabilan idan ka samu dama ce damar da ake nufi abin da ake nufi da asadil ko al'istifa a aikin haji shine azzadu rahila kana da guziri kana da abin hawan da zai kai ka aikin haji ko naka ko na haya ko na aro ko na ɗani in dai ka samu wannan to aikin haji ya wata ba ka qala sadakata to wani abin mamakin kuma da sai ce eh, gaskiya ka kamar ya sani kenan a ne suke cewa idan ka zo kana karatu ko kai wa malamin ka tambaya me ya hukuncin kaza sai ce da kai hukuncin sa kaza sai ka ce ka faɗi gaskiya ala ta mai an ce ba ladabi a ciki amma a nan gurin tun da shi ba mutum bane mala'ika ne kuma ba shi yake da buƙatar wannan ilimin ba wasu yake son ya koya ilimi ko yake so ya ba ilimi fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sai muka yi mamakin ya tambaye shi ya bashi amsa sannan kuma ya ce kai daidai ka faɗi gaskiya Ba fa akhbirni an iman to wannan musulunci mun ji ka faɗi daidai to ba ni labari game da imani menene imani Ƙala sai annabi ya ce da shi an tu'mina billahi shine ka bada gaskiya da Allah Abin da ake nufi da al'im akwai bambanci tsakanin shahadatu Allah ilaha illallah wancan al'ikirar da tauhidi wannan kuma al'imani billah al'imani bi wujudillah ka yadda akwai Allah dan akwai wanda bai yadda akwai Allah to ka yadda akwai Allah yana da sukofi kaza yana da kaza ina da kaza ya ce ayi kaza ya ce a bar kaza wa mala'ikatihi kuma kai imani da mala'iku kun ga nan al'imani bi wujudillah Allah madaukakin sarki halittunsa su ne suke nuni akan cewa akwai shi wani yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid duk abin da ka kalla zaka ga wata aya wacce za ta nuna maka Allah shi kadai ke bashi abokin tarayya wa mala'ikati da mala'ikunsa kun ga an kawo imani da Allah sai a kawo mala'iku saboda su ma wata halitta ce wacce gaibu ce ba yadda za a yi kai imani da mala'iku sai ta hanyar annabta su suka ba labari suka ce akwai mala'iku suna da yawa ba wanda ya san adadinsu sai wanda Allah ya halice su wanda Allah ya halice su shine Allah shi kadai ya san adadin mala'ikunsa wa ma ya'lamu da rabbika illa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sama ta yi nauyi kuma ya dace kai nauyi domin babu wani guri da za a taka ko a ɗora hannu ko a sa goshi ba ce akwai mala'ika wani ya tsaya wani ya yi ruku'i wani ya yi sujjada to ta aka ce kai imani da mala'iku wata rana annabi ya ce Allah ya yi min izini na ba ku labarin mala'ika ɗaya daga cikin mala'ikun Allah daga fatar kunnensa zuwa kafaɗarsa tafiya shekara ɗari biyar girmansa mala'ika jibrila a cikin mala'iku an ce ƙarami shi ne ƙanƙani. amma ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sama baya haka ga baki ɗaya sama ya toshe shi kadai yace ya gan da fuka fi ɗari biyar amma shi ne a cikin mala'ikun Allah kuma shi ne da aka yi fushi da mutanen annabi nuhu aka tura masa shi aka ce ya halaka su ya sa fuka fukin ya ɗauko ƙasar gabaki ɗayanta ya yayi sama da ita sannan ya jirgito ta samudawa da suka kangare ubangiji sai aka tura musu shi aka ce hura su hurawa duk suka bushe suka zama kankara amma sai shi ne karami daga cikin mala'ikun ubangiji shi sa daga cikin asar da ake kawo an ce akwai wani mala'ika da aka halitta shi ana halittarsa sai karanta aka nuna man launin mafu za a halarci wasu yan kutakai za su saba wa Allah rike Allah za a saba wa Allah za a saba sai zama shine zikirinsa tun da aka halitta shi abin da yake mamakin da yake kenan Allah za a saba Allah za a saba mun ga ƴan adam sai a ce mai gaba su sai maza ne ai kudu a ce ba nan muka ga dama ba ba za ba a ce hika za ka ce ba za ka yi ba. wa kutubihi to su mala'iku wata halitta ce ta haske an halitta su daga halitta ta haske ne kuma suna da Allah ya ba su damar da za su iya canja yanayin halittar su kamar wannan mala'ikan kun ga mala'ika jibril ai ya zo ne a sura ta dan adam wanda mala'ika ne a mai zo a sura kan adam domin a iya nutsuwa da shi idan da ya zuwa suran mala'ika wa zai zauna sau da aka maganar a sami ilimi ba za a same ta ba wannan ne ya sa malaman tarbiyya suke cewa da zaman lafiya da kwanciyar hankali da abinci da ɗan kuɗin ƙatarwa da gurin da za a zauna a yi karatu da abin da za a hau da abin da za a sha da iskar da za a sheka duk suna daga cikin abin da suke sa a sami ilimi domin da tashin hankali yana sa a samu ilimi da sai a turo mala'ika jibril sai zo a sura ite gashi ya zo yana tambaya ne akan imani ba wanda zai ji magana ba kuma wanda zai kai sai wani ma sai ya mutu saboda tsoro wa kutubihi da littattafansa Allah madaukakin sarki ya saukar da littattafai wasu malaman sun ce littattafan da Allah ya saukar guda ɗari ne da hudu akwai wanda Allah ya lafarta mana su kamar alkur'ani at-taura injila zabura Suhufu ibrahim da Suhufu musa amma rabuwar duk ba a gaya mana ba an gaya mana an sauka musu da littattafai sau da wanda aka gaya mana da manzan da littattafan kai imani da su bayan da sunayensu da siffofinsu wanda kuma aka gaya maka a dunkula aka ce akwai manzanni da yawa to kai imani da su wa rusulihi da manzannin Allah wal yawmil akhir da ranar lahira abin abin da ake nufi da yawmul akhir an kasa lahira kashi biyu da zarar mutum ya mutu an kai shi kabari to ya tafi matakin farko na lahira amma kabari ba shi ne lahira shi ne masauki kamar wani rasarshin ne na lahira amma lahira ta gabaki ɗaya sai an busa kawo an tashi to ka yadda da wannan lahira da abin da za a yi za a yi sakamako za a ba da lada za a shigar da wasu wuta za a yadda da wasu za a tsine wasu a fushi da su akwai tsirani akwai wuta akwai aljanna akwai tafki akwai ma'auni da zai sauran abubuwan duk da aka faɗa game da lahira wannan shine imani da ranar lahira wato umina bil qadari khairihi wa sharrihi kuma ka yadda ka amince da kaddara mai daɗi da mara daɗi kada ka ce abin da ya maka daɗi ka imani da shi abin da bai maka daɗi ba ka ce baka yarda da shi ba watan imani da kaddara duk wani abu wanda ya fado bayan Allah ka imani da shi amma wannan baya nuna cewar mutum to tunda an ce a yi imani da kaddara mai daɗi da mara daɗi sai ce na daina komai barin zamana a gida wannan sunansa ganganci yana cikin imani da kaddara ka fito ka nema ka yi abin da bayan Allah suke yi domin ka rayu idan Allah ya baka sai ka gode maka kuma ka ce daga wajensa ne in ya hana ka ka ce haka Allah ka kaddara na yadda to wannan su ne arkanul iman guda shida musulunci yana da rukunai guda nawa biyar imani shi kuma ina da rukunai guda shida qala sadaqata sai ƙara da shi kai gaskiya qala fa akhbirni an al-ihsan to ba ni labari game da ihsan to wannan shine mahallin shahid na babu babul murahaba ina son ka ba ni labari game da al'ihsan al'ihsan shi ne kyautatawa da hausa muna fassara shi da kyautayi in za ka yi aiki ka yi mai kyau ka yi shi don Allah ka inganta shi shi ne ake cewa da shi al'ihsan idan ya zama a cikin ayyuka ne wanda ake wa Allah amma a ce wata sana'a ce da kai sana'arka mu ce tela ne kai ya za ka insani a cikin sana'arka ka yi mai kyau haka ne ka ɗinka da wuri ka cika alkawari ko ba haka bane da sauran waɗannan abubuwan duk abin da in akwai wani zare da yake kodewa karkasa to kun ka matsa lamba abin da ya kamata a matsayi a matsayi abin da ya kamata a yi zaga-zaga sai a saki ƙafa a sauke ka kawai to ya danganta da gurin sai da kake sana'a ka san nan ya kamata a kaza sai ya kamata a kaza idan abinci kake siyarwa ya zamanto kayi abinci mai kyau mai inganci yadda ko da wani ya leƙa ya rugun da ake girka abincin ba zai yi kyankyami ba wani shi ne ake cewa shi al-ihsan a sauran al'amuran yau da kullum amma a wajen bautar ubangiji shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin ka wannan shine ake cewa da shi maqamur raghabati wa tama matsayi ne na kwaɗayi da neman abin da yake gurin ubangiji shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan kai baka ganin sa to shi yana ganin ka wannan shine malamai suke cewa da shi shine maqamur rahbati wal khashiya matsayi na tsoro da firgita game da ubangiji ka dinga jin to yanzu in nai kaza ba wanda isa ni Allah ya kalle ni in kun ga tarihi Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu wanda ba sahabi bane amma an saka shi a cikin kulafa an ce shine cikon kulafa ul arba'a ya zama ya zama na biyar din guda hudu ne amma shi an kara shi na biyar sayyidina Umar ya fito yana zazzagawa sai ya ji wata irin yan fulani kamar laraba ƙauye ne an tatso nono uwa tana cewa ita wuri ki maza ki tsinka shi a kai kasuwa kafin amirul mumini ne ya gani sai yarinya ta ce to in amirul mumini ne bai gani ba ubangijin amirul mumini bai gani ba ba an kamata a tsinka ba Allah ya gani sai na Umar an ce sai ya makin gurin ya je gama harkokin sai dace a je a bincika gidan nan gidan wane ne kuma wannan ƴattawa ce aka zo aka gani ai ga su mutane ne ma wanda ba su da wani gata ba wane ne ba da yawan da abin suke rayuwa sai ce to a gaya wa uwar yarinyar na kama wa ɗana wannan yarinyar mai tsoron Allah shi ne aka ɗaura aure an ce umar ɗan aziz zurriyarta ne to wannan wannan na da a wannan an sa'a sai ka ka labari labari game da alkiyama abinda yake nufi da asa'a a nan gurin yana nufin alamatun sa'a watan yana nufin kai lokacin da za a tashi alkiyama yaushe ne tashin alkiyama wannan tambayar mala'ika jibril yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita annabi isa alaihi salam shi kuma shi ne iwa mala'ika jibril wannan tambaya ya ce da shi ya jibril yaushe ne za a tashi alkiyama ne su bayan allah in sun yi tambaya game da tashin alkiyama ko alamar tashin alkiyama suna yi ne domin su ƙara shiri ba don su sha labari ba wani ya ce da manzan allah sallallahu alaihi ya rasulallah mata sa'a yaushe za ta tashi alkiyama ne sai ce ma za a adatta la'a wani tarihi kai mata kake son ka jira da za ta shi alkiyama sai ce na tanada mata san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya babban tanadi qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i wanda aka tambaya bai fi wanda i tambayar sani ba abin da yake nufi da ni da kai duk ɗaya ne in ni na sani kai ma ka sani in ni ban sani ba kai ma ba ka sani ba to wasu daga cikin malamai ce annabi ya ce bai san lokacin tashin alkiyama ba a lokacin ba a gaya masa amma ka baya Allah ya sanar da shi lokacin da za ka shi alkiyama sai dai bai gaya kowa ba tunda bai shafe mu ba ba kuma ilimin mu bane mu abin da aka ce mu san alamun tashin alkiyama domin mu tane shi ka san alamun tashin alkiyama yana sa ka gaskata manzon Allah in da baka gaskata shi ba in kuma ka gaskata shi ka ƙara gaskata shi sannan ina sa mutum ya ji tsoron Allah ya ƙara jajircewa da yake cewa an aiko ni bu'istu fi na sami sa'a an aiko ni duk da tashin alkiyama wannan abin da yake nuna mutane su dage fi shiri fi tanadi qala fa akhbirni an amaratiha to tunda baka san sanda za ta shi alkiyama ba ba ni labari game da alamominta qala sai ce an talidal amatu rabbataha alama ta farko shine baiwa ta haifi uwar gidiyarta me yake nufi da wannan wasu ce wannan ina sun ishara ne ila kasratu tasarri za a yawaita siyan bayi a yi sadaka da su ta hayyafi yaɗaye. idan ka siyo baiwa kai sadaka da ita in ta haihu ya sunanta tana nan a baiwarta sai da ce da ita ummu walada ko to amma Ɗan da ta haifa ko ita ta haifa mai matsayinsa ɗa domin baban saɗa ne ga kenan baiwa ta haifi mai gidanta kenan ɗan ko ƴar ta fi uwar daraja ita wannan sarkin da zai ta haifu da ɗa ba za a kai ta kasuwa ba amma tana nan a baiwa duk irin abin da bayi hukunci yake kansu yana kanta wasu kuma ce a'a yana ishara ne ila kasaratul uku a ƙarshen duniya za a ta saba iyaye ba sa sa maka to wannan kamar nuni ake yi zuwa yawan saba wa iyaye musamman idan ya ta auri miji mai abin hannu sai ta rena iyayenta ko kuma ɗa domin yana da kuɗi sai rena iyayensa babansa kaga ina begin ina cewa dinga bin alaji a hankali saboda irin alaji ya ɓaci komai sai a ƙasa ko kuma ka ga yarinyar nan a dinga binta a hankali ta ce an makanta mu jiya kun turo kun ce a baku kaza yau kun ƙara turowa ni fa ba na son irin wannan wai ɗa saboda ya yi kuɗi ya shigo yana faɗa a gidansu a daidai min irin wannan ba na son irin wannan amma ga wata matan banza ta ina ta kyautata mata a waje ko wasu mutanen banza wanda za su gaishe shi yana kyautata musu to wannan sun ce ina alamar tashin alkiyama ne ƴaƴa su dinga faɗa iyayensu alamar tashin alkiyama ne a daina yin biyayya ga iyaye Alamar tashin alkiyama ne a yawaita siyan kuyangi ko ta fasara ta ɗauka ta yi a wajen malamai wa an tara shufatul urata sannan ka ga mutane wanda suke ba su da takalmi al'urata huntaye wanda ake sa da shi huntu shine wanda ya fito duk wannan ishara ce akan cewar mutane ne wanda ba su da kofi sun kwabo talakawa ne su ko takalmin kirki ba su da shi ba su da rigar kirki al'alata talakawa ri'a asha'i kiwo masu ke bin dabbobi ke. kaga sai aka ce ri'a asha'i ba ce ri'a ba ce ru'atul ibil ba saboda ai kuma ya bi akuya daraja a gurin laraba aka ce saboda talaucin su kiwon awaki ma amma sai ka gansu ya ta fawo nuna filbun yani an shigo binni ana ta gafi gina ke to wannan abinda suke magana a kai malamai sun ce watan wani irin in ilabi ake samu a ƙarshen duniya duk mutanen da ake jin su ne masu daraja sai su kawo dawo ƙasa wanda ba su da daraja sai su yi wasa ɗayan Tuntuwa. kuma ne abin da yake faruwa a mulke-mulken duniya yanzu duk wani mutum wanda yake shi bai isa ma a kalle shi ba bai isa ma a fito cikin mutane yi magana ba sai ga a dalili irin wannan tsarin na siyasar duniya ya zo ko ya zama wani abu ya da mutane shi ne sa ba shi da mafaɗi ba wanda zai ce da shi ba daidai kai ba ba wanda zai daka masa tsawa sannan abu na gaba da suke magana a nan gurin sun ce gasar gine-gine alama ce tashin alkiyama gini a ta gini in ka yi wannan aka kwana biyu in ka je ka gano na abuja sai ka dawo ka ce ka zaune a rushe sama a canja kaza duk alama ta tashin alkiyama ya zama to kai ba ta da ra'ayin kanka duk abin da ka ga ana yayi mutane suna sha'awar yana ba su sha'awa ko kai baka sha'awar abin sai kai daga cikin lemukan da mutane suke sha akwai lemon da ba shi da daji amma saboda ya ga mutane suna sha na yan birni ne shi ma zai siya ko ba daɗi yana kaɗe fuskar ina sha ko ka ga wani kaya na sawa shi a yanayinsa in ya sa ba zai mai kyau ba amma tun da ya ga ana yayi shi ma sai a sa sai ya dinka shi ma ya fito shi ba sai ka ga mutane in ka ga takalmin wasu mutane sai ga aka ku ba cikin irin wannan takalmin da ke amma sun saka shi kuma sun saka kafasa a cikin kwalafa ne abin haka suke so tun da haka suka ana yi in hula ce in riga ce in ma duk abin da suka ji ana yayi shine wanda duk alamun tashin alkiyama ne ya to mutane ba su da ra'ayin kashin kansu ra'ayin mutane suke da shi yanzu ko aure mutum zai yi wani baya kallon matan zai aura da gidan wata mata ce wacce zai aura wacce an zuwa da kai mutumin nan ba ka yi zaɓe sai ta jinda ko ba ta yi maka ba ko kuma irin wacce zai shiga ɗaka ne ta ba ta haƙuri tana gana masa azaba amma tun da in ya fito an ce ya birge mutane shi kenan wani bawan Allah ka ce ya aure ba ba ajinsa ba ta yi makanta ta ya aure ta har da addu'a da kiyamun lai da komai aka bashi aka kai shi sai da ta tashe shi da daddare ya zuci kiyamun lai da zaki sai ce zauna ki zauna kafin ya buɗe da ta zuba masa tafi a kullum ya kama wannan kullum kafin ya ankara ta ƙara masa a wannan zai yi magana sai maka sai shiru da yana son ta baya ta zai in ya fito aka za a ce da shi to ka sake ta mai to ai matsalar me yanzu in na sake ta ka san yanzu ita irin wannan sai wani ya aure to ina ruwanka da ita to wannan mala'ika jibril ya yi tambaya game da alamun tashin alkiyama annabi ya gaya masa alama kwaya biyu ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alamun tashin alkiyama masu yawa da ƙanana da manya daga cike ce ni kai na bari na ga duniya alamar tashin alkiyama Kare karewar sahabbai na alamar tashin alkiyama ne tsagewar wata da ifaɗo alamar tashin alkiyama yawan mutuwa ta fuji'a alama ce tashin alkiyama yawan kashe-kashe na ƙarshen zamanin nan alama ce tashin alkiyama neman ilimi ba don Allah ba domin duniya domin wata bukata ta duniya shi ma alama tashin alkiyama wannan duk suna cikin ƙananan alamun tashin alkiyama rashin shiga ta musulunci ga mata su dinga fitowa tsirara kasiyatun ariya sun saka kaya amma kuma tsirara suke wannan ita ma alama ce ta tashin alkiyama an ce sallama ga wanda ka sani kadai ita ma alama tashin alkiyama ce ba a yin alaka ko dangantaka sai wanda ka sani ba ruwanka da wani maganar musulunci ko ta maganar yan uwantaka wannan duk alama ce tashin alkiyama suna daga cikin ƙananun wanda sun bayyana kuma suna ta ƙara bayyana akwai manya-manya wanda annabi ya faɗa za su bayyana irin su fudowar rana daga yamma ta faɗi zaman irin su zuwan mahadi irin su saukar annabi isa irin wata gobara wacce ta kama a madina wanda malam ibn kasir ya ce ta faru wannan gobara har sai da mata a sham suka daina kunna fitila domin za su dinki da daddare saboda dutse ne ike cin kansa ana hango raƙuman wasu ƙasashen in sun miƙe tsaye daga madina saboda wannan gobarar da aka yi to duk suna daga cikin alamu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wanda za ta zo a ƙarshen zamani amma wannan da ya faɗi wasu ne kaɗan sun man talaka wannan mutumin sai ita fiyarsa to bayan ya gama wannan tambayar ya tashi wata ruwaya ta nuna annabi ya ce a damun da mutumin nan aka fita a guje aka ga sama i kasa ya an neme shi a rasa ya ɓace da aka dawo kowa ya fahimci cewa to wannan dai ba mutum bane shine annabi ya ce ai mala'ika ne ba ku gane shi bane mala'ika jibril ne to amma an ce a wannan lokacin na umar baya nan ya gama tambayoyin sa kafin ya tashi ya fita sai na umar ya tashi ya tafi sai da aka dau kamar kwana biyu ko kwana uku sannan annabi ya sai na umar tambaya tun da ya san baya da san da mala'ika ya tafi shi ne sun man falaka fala bistu maliyan sai na umar yace na zauna ɗan tsawon lokaci wasu ce kwana biyu ko kwana uku sun maƙala sai manzon Allah ya ce ya Umar ya kai Umar a kadari mani sa'i ka san me wannan tambayar fa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai ce Allah da manzansa su suka fi sani wannan Allahu wa rasuluhu a'lam idan nace da kai a cikin al'amuran da ishafi harka ta ilimi in an tambaye ka za ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba sai kayi akafi da summa ba amma idan wani ya taimake ka in ka zo kana ba da labari sai ka ce Allah ne ya taimake ni sannan da kokarin wani kun fahimci wannan ba sa cewa Allah ne ya taimake ni wani ya taimake ni kai shirka domin ka haɗa wani da Allah a cikin aikin da ba wanda isa ita Allah sai dai ka ce Allah ya sa na dace na samu kaza sannan wani ya jajirce shi an samu amma a wajen ilimi aka tambaye ka aka ce me ka ga, in baka sani ba za ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba sai ka ce Allahu a'lamu ba thumma rasuluhu ba za ka iya faɗa kai to shi sa yazo a cikin wannan hadisi Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibril sai ce ai wannan mutumin da izo yi wannan tambayar ba mutum bane mala'ika jibril ne atakum yu'allimukum amra dinikum ya zo muku yana sanar da ku ko dan ya sanar da ku al'amarin addini ya gaya muku menene arkanul islam ne musulunci ya gaya muku menene imani ya gaya muku menene insani sannan ya gaya muku alamun tashin alkiyama kun ga ya gaya musu wannan karatun ko ya musu wannan karatun akan harshen wa akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sun ce usulubi ne na karantarwa idan da an so kai annabi sai tashi yace kun san me mutu sai ce a'a Allahu wa rasu a'lam sai ce an tashadu Allah ila illallah wa anna muhammadar rasulullah haka dai ita gaya musu amma cikin wata hikima ta Allah domin a gaya musu abin da za su rike ba za su manta ba sai aka turo dan aiki sai izo i tambaya su kuma suna ji kuma wannan yana nuna mana ladabin zaman makaranta kun ga da mala'ika Jibrili ya zo sun fahimci yana da matsayi a gurin manzan Allah ko da ba san mala'ika ba ne to ya kamata duk wanda ka gane ina da kima a wajen malamin ka kai ma ka bashi kima kada ka ce ni ya biya mun karatu na ruwa da shi dan yana zuwa gurin malam eh kenan sannan an haɗe an hana yau malamai ka kalanda ana yi maka tambaya ta wani ya tafi da ya ka gane ga anan in ana da malami tambaya ko ka sani aka ce kai shiru ba abin da ya shafi idan ba kai aka yi tambaya in za a yi maka tambaya sai ka bari sai a wani lokacin in kaga wanda ya gama sai ka fita ka ce masa to ni ma dai akara maka lawo ne in wannan tambayar ta taso a dinga tuna haka ina dinga kawo malam shi ne rawahu muslim wa ma'ana talidul amatu rabbataha ay sayyidataha shugabatta wa ma'anahu an taksura sarariyu abinda ake nufi a nan za a samu yawaitar sadaka ita ce kuyanga hatta talidal amatu as bintan lisayida lisayidiha ta inda za ta haifa wa mai gidanta ya wa bintu sayidi, fi ma an sayyidi in kai shugaba ne ɗanka ne shi ma ya ɗauki ma'ana ta shugaba ba wai dan shi shugaban bane amma dai tunda kai da ne danka ma ya zama da wakila gairu zalika wasu daga cikin malamai sun ce a ba haka ake nufi ba shine dai magana da na gaya mana wal alatu al fuqara abinda ake nufi da al alatu sune al fuqara talakawa mabukata wa qawluhu maliyan ay zamanan tawilan wani lokaci mai yawa wa kana zalika salatan ya kai matsayin kamar kwana uku ko abin da ya kamata sani hadisi na biyu عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع, وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن wannan kamar yadda malamai suke cewa wannan hadisin wasiya ce guda uku daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasiya guda biyu daga ciki so ake ka mu'amalanci Allah da su wasiya ɗaya kuma daga ciki ka mu'amalanci bayan Allah da ita wannan hadisin an shi ne daga abuzar da kuma abu abdurrahman mu'az ibn jabal dukkanin su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu zar abin mamaki kafin musulunci yana daga cikin mutanen da ake irgawa da 'yan yatsu a rashin tsoro da haka sun ce idan zai kai farmaki da kasan zaki ake ke kaiwa kafin ya shiga musulunci kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ike tara hanya ya kwata kayan karafka ayarin fata ce shi kaɗai ike tara ya kwata kayan ya kore su kafin zuwan musulunci lokacin ita na yi sallah tsawon kwanaki kafin da shiga musulunci aka ce tuwa kuke yi yin sallah ita, Allah ta baka shiga musulunci wace na gane abin da muke shirme ne Ita da na ji labarin manzon Allah ta suna na kawo kaina kafin ma na daina ido biyu da shi na yi kalmar shahada kuma ya je ta samu taron ƙurin shawa yi jama'a kowa ita a gayyato mutane duk su zo da bayani sai da gama taruwa yace ashhadu Allah ya ilaha illallah wa da Muhammadu rasulullah sai aka rufe shi da duka aka yi ta jibgar sai da su ma sannan wani ya zo ya ɗauke shi ya tafi da shi ya gane ɗan ƙabilar gifar ne kuma ayarun ƙwarin shawa na fatake ta hanyar garin su yake tafiya ya ce kun ji a kanku masifa wannan mutumin a kan shi kaɗai wallahi kun daina kasuwanci da garin Allah iwaye sanyin safiya ya busa shi ya tashi ya wasake sai da ya bari sun ƙara taruwa ya ƙara dawa ya maimaita suka ƙara tuggarsa sai musulunci ne ba ku son a faɗa sai an faɗa haka ide musu ƙarshe ya zo ya musulunta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ike alfahari yake cewa ni ne mutum na biyar wanda ya shiga musulunci kuma ana buga misali da shi akan gaskiya kuma shi ne farkon wanda ya fara cewa da manzon Allah assalamu alaika ya rasulullah wannan tahiyatul islam ne fara fara shi Abu Zar al ko mutum ne wanda yake watan bai yadda ya canja ba ya ce yadda manzon Allah ya mutu ya banne to so da ke ranar alkiyama in na tashi ganna haka ban canja akwai lokacin da Muawiya yana gwamna ya koma Sham shi ma da zama an zo ana magana muawiya ya jawo ne yake nuna zahab wal fiddaka wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi azabin alim sai muawiya ya ce akan ahlul kitab ta sauka sai ce a akan mu ta sauka mu musulmi sai ce nace maka akan ahlul kitab ya ce a akan mu ta sauka mu musulmi duk wanda ice ya rage ya ajiye ya zama gululi sai Allah ya masa lalas da shi in ka samu kuɗi iya buƙatar ka taiwa ba da ragowar sai gobe Allah ya kai mu ka nemi wasu da haka ina son a kalle bai tilmala a zo a raba mutane a ma'auya ce kai sai ya rubuta takarda ya tura sai na Usman ce Abu zari ya takura mu sai ce ka ce masa yanzu ina kiransa da izo sai ya ci gaba da wannan karatun a Madina yace duk abin da mutum ya ci ya rage fito da ragowa ba a rage komai in ka rage ka shiga daga cikin allazina yake nizulal zaba wal fizzaka wala yafquna fi sabilillah sai sayyidina Usman ya ce da shi in shi ita tana haita fa kunta qaliba in ka ba ni nace da kai ba tunda dai na baro ka da Basham to in ka ga dama Madina ma ka dan yi nesa da mu amma ka zama kusa dai ana dan gaggaita sai ce wannan kuwa daman ni manzon Allah ya gaya mun cewar akwai wani daga cikin sahabbai wanda zai mutu shi kaɗai a jeji to ina jin ni ne ina jin ni ne domin duk wanda na sani ko ya mutu abin ni wani a wani gari wani a wayamanni ne dai ina jin zan koma sai koma ta shi daga shi sai matarsa sai baba sai esta akwai wani guri tsakanin madina da maka ana cewa da shi rabaza a yanzu malaman da suke bibiyan irin guraren geology suke cewa da su bibiyan abubuwan tarihi na ƙasa to suna bi suna bincikowa sun gano gidanka shi ya rufe shi gaba ɗaya an tono gurin an yi wa haɗa ɗan masallacin to haka i zauna shi kaɗai a wannan gurin akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a kan kamar yadda Imam Ahmad kan hanbali ya rubuto ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sama bata taɓa yi wani rumfa ba ƙasa bata taɓa ɗaukan mutumin da ya fi abuzar gaskiya ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda ake cewa da shi nafi usafi mutumin iraki ne sai ya zo gurin abuzar suka gaisa sai abu zai ce da shi kai ko mutumin ina da yace mutumin iraki ne yace Allah sarki yace ka san abdullahi bin amir yace na san shi sai yace da mutumi na ne muna ta karatu na qur'ani ina biya masa ana karatu sai ne mu shugabanci yanzu an masa gwamna ya shiga duniya in ka je gurinsa da kun gaisa zai ce kana da bukata ka ce kana da ita in yace kana da bukata ka sai so nake mu gana yalla bai to da kun je ganawa ka ce ni na aiko ka ina gaishe shi ko muna nan muna cin dabino muna shan ruwa muna rayuwa irin wata suke ba dai numfashi ba ne a to muwa muna yi shi ne dai zai ce suka gaita ice kana da wata bukata a so nake da ganka yalla sai ce to shi kenan ya sallan mutane sai ce abuzar ne ya aiko ni sai gumi ya karyo ba ya ce ya ce in ce maka muna cin dabino muna shirin ruwa kuma lafiyar mu kalau muna rayuwa kamar yadda kuke rayuwa sai fashe da kuka ya ta kuka so da yana tunanin cewa to mu dai mun canja sai abin da Allah ya amma shi dai yana nan a yadda yake akwai wani da ake cewa da shi Habib ibn Masalama gwamna ne a Sham ya aika masa da dinari 300 yace in an je a gaya masa a ce wannan dinari 300 dan ya dan yi wani abu da su ana kai masa sai ce kuma yar masa bai samu mutumin da iraina ba wanda ike jin mai fafafafan imani sai ni ku gaya masa babu buƙatar wannan yan dabbobin da Allah ya ba mu mu kora su mu tatsi su in mun bukata mu tiyar mu yanka wata da bai wadda muka yanta tana nan tana taimaka mana tana mana aiki ya ishe mu ba bukata komai shine izo rasuwa babarsa ta fashe da kuka ta ce to yanzu in ka mutu ya za ni mu mu dauke ka ne maka wanka hakan ma ba za mu iya ba sai ke cewa ba za ka ki damu idan na mutu ku tattara ni ku dora ni akan wani abu ku tura ni waje ku jira Allah zai kawo wanda za su wanke ni sunan an ce bai cika ba sai kawai suka ga wani ayar da mutane ya so cewa babu ta fito tai musu haka sai suka ce bai Allah ne ya zama biki a jejin nan ta ce ku shiga ku ga sahabin manzon Allah ne Abu Zar ta ce Abu Zar ashe sa Abdullahi bin Mas'ud suka shiga suka gaisa suka yi maganganun sai ya cika ina cika suka yi mar wanka suka yi masa sallah kuma suka binne shi kamar da yadda ya ba bani labarin cewa babu abin da zai faru a kansu wannan shine Abu Zar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu a shekara ta 32 ko malaman hadisi sun kawo hadisansa kusan 281 a cikin littattafan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ɗaya rawun hadisin daga cikin wannan sabon shine Abu Abdurrahman Mu'az ibn Jabal shi Mu'az ibn Jabal shi ma yana daga cikin ansar Khazraji ne mutumin Madina kuma yana cikin mutanen da Allah ya yi wa baiwar sanin halal da haram da shegar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wanda yafi kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'ummar tawa shine Mu'az ibn Jabal yaro ne matashi an ce kyakkyawan gaske kuma ya mutu a kamartaka amma da yake suna aure da wuri ɗansa da ake masa alkunya da shi Abdulrahman kusan sa'ansa ne domin an tafi yaƙi saboda uban jarumi ne an tafi yaki sai ɗan ya ce saboda riƙi ka hau doki ni zan yi haka saboda dakarun ƙasa sun shiga hatsari sai ubangi ce ni zan ni zan yi a ƙasa kai ka hausa ma saboda kai yaro ne ina dan tauta ba ce a baba ka yi hakuri dan Allah kai ka hausa ma ne sai ce wallahi rubin ne sai dai ba hausa man ga baki dai ko musa ko duka haka suke an ce shi ne lokacin da a yaƙi an tabbatar da cewar mu'az ibn jabal yana cikin sahabban da ba sa yaƙi da takobi daya da biyu yake ba ruwansu da rikewa ta garkuwa ko rikewa takobi biyu yake rikewa saboda abin nan ɗinsa kuma mutum ne mai kyauta mai kunya daga cikin sahabban manzon Allah suna duk wani ya yaƙi da manzon Allah ije kamawa daga badar da uhud da sauran yaƙi da manzon Allah ije duk an ce da shi aka yi manzon Allah kan kuma ya tura shi yaman domin ya je yi wa mutanen yaman wa'azi har annabi ya gaya maka cewa farkon abin da zaka kira su zuwa shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da sauran abin da yazo a cikin wannan hadisi na eh, Mu'az ibn Jabal wanda manzon Allah ya aika shi Mu'az ibn Jabal yake cewa abubuwa guda hudu duk wanda ya samu damar kada wannan abubuwan su riske shi to yi sai abokansa suka ce menene abuzar wanda bai kamata mu riske shi ba sai ki duk lokacin da gaskiya ta ƙarya ta bayyana lokacin da mutum zai wayi gari akan wani addini in yamma sai bai san addinin da yake bi mutumin da za a tambaye shi a ce kai me kake ne ce wallahi shi ma bai san abin yake ba babu tunani sannan mutum ya mutu ba akan tunani ba sannan a ɗauki kuɗi a baka wanda dukiyar nan wanda ibaka shi ma ba ta ba ce ta Allah ce kai da aka baka an ɗauko ne daga cikin dukiyar Allah ce ka je kai ƙarya ko ka faɗi wata magana wata ta san ba haka ba ce wacce za ta ja maka fushin ubangiji ya ce to duk wanda isan yake da damar da kai riski wannan lokacin to yi haka kada ya rasu lokacin da ya zo rasuwa ya rasu ne a fa'una abuwa akwai lokacin da aka yi yaƙi bayan yaƙin wakusa wanda an kashe musulmi masu yawan gaske sai Allah ya saukar da annoba aka yi ta mutuwa a wannan lokacin an ce Abu Ubaida ya rasu Mu'az ibn Jabal ya rasu shirhabil ibn hasana ya rasu da wasu daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu amma shi kafin mutuwar ta zo kansa yake cewa Allah wannan abin da ya sauka a cikin musulmi Allah ni ma ka raba ka bani nawa ka san da da dana haka ce shi kenan sai rashin lafiya ta kama shi to lokacin da ya zo mutuwa yake cewa ya ubangiji kafin wannan lokacin tsoronka nake ya Allah amma a yanzu Fatanta nake wato da tsoro nake amma yanzu raja'i nake wannan shine abin da ake so idan kana raye yanzu a yadda muke lafiyar ka kalau to ka tsoron Allah abin da ka tabbatar mutuwa ta zo to ka koma raja'i saboda faɗin manzon Allah sun kuma da ya gaya mana a cikin hadisi kudusi ana inda zanni abdi yadda bawa ake tsammanin zai gamu da Allah haka zai gamu da shi in ka wa Allah kyakkyawan zaton Allah zai maka rahama to Allah zai maka rahama to shine sai yake cewa ya ubangiji kasancewar duniyar nan ba na kanta ba kuma so nake da jima a duniya ba domin na yi gonaki na yi gidaje na tara kuɗi abinda ya sa nake son na jima a duniya saboda a kama zafin rana ni kuma tashi da azumi saboda dare itsala na tashi mai ta kiyamun laili saboda kuma na dinga zuwa gurin ilimi ana tattaunawa da ni, ina samun ilimi ina ba da ilimi shine mu'az dan jabal sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu a shekara ta 34 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma kuma a cikin littafin hadisi akwai hadisan su kusan guda 157 na mu'az dan jabal shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ittaqillaha aituma kunta duk inda ka kasance ka ji tsoron Allah watan abin da ake nufi a nan ittaqillaha haythu ma kunta kada ka zo masallaci ka zama na Allah kana ungoku kana na Allah kana garin ku kana na Allah da ka fita inda ba a ganka kuma sai ka bude wuta in tafiya shi sa ka ce ittaqillaha haythu ma kunta wannan haka ake son ka mu'amalanci ubangiji wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata idan kai aiki ba na kirki ba to yi kokarin ka kawo kyakkyawa ka dora kai ka biye kyakkyawa akan mummuna ha sai wannan kyakkyawa sai shafe mummuna wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kuma sun zaka cuɗanya da mutane ka cuɗanye su da kyawawan dabi'u dama an gaya mana ba za ku iya gamsar da mutane da kuɗin ku ba ba za ku iya gamsar da mutane da mulkin ku ba ko ta daraja da kuke da ita cikin duniya amma za ku iya gamsar da su da me da kyawawan dabi'un ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsar da mutane da kyawawan dabi'u ko ka taɓa ganin sa ba idan ka zo kai magana da shi sai ka ji kana sauka akwai mutanen da yawa da suka shiga addinin musulunci ba don kai ba saboda kyautar manzon Allah akwai wanda suka shiga musulunci saboda haba haba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da ya tura gurin Safwan yace a je a aro mana kayan yaki za ta tafi ne musulmi ba su da kaya sai ce da shi a je a gaya manzon Allah bai musulunta ba kasu bawan a lokacin ya ce kwace ne ko ko aro ne da da kayana sai manzon Allah ya ce da shi a'a a ra za mu yi kuma in mun gama za mu da maka da kayanka kuma duk abin da ya lalace za mu biya sai ce guda nawa ake so zan bayar kuma ni ma zan je kallo min izini shi ne zo ya ga yadda za a fafata tsakanin shi ma mun shirki ne amma zai je kallo ya ga yadda za a tsare aka ce bayan an gama yaƙi manzon Allah ya dawo masa da abubuwan da aka karɓa daidai wa daida sannan aka ɗebo wata kyauta mai yawan gaske aka bashi akwai wanda ya ce annabi ya dinga min kyauta ya dinga min kyauta da duk duniya ba wanda na tsana sai na da duk duniya ba wanda nake so irin to mu'amala ita wannan a magana haka take ka gaya mutane magana mai daɗi ka sakan musu fuska ka shiga cikin sha'aninsu kaka gaji da su kaka dinga bakanta musu kaka dinga hura musu saboda hanci saboda wani fifiko da Allah ya baka a kansu ko dai fifikon ilimi ko fifiko na dukiya ko fifiko na wani mukamin duniya duk waɗannan abubuwan dama dama ilimi ma za ka iya mutuwa da kayanka in ne ba ta zo ƙarshen duniya ba ne da za a kiyaye mutum ilimin nata amma ilimin ma shi kansa idan ya to baka da kyawawan ɗabi'u sai Allah ya zare albarka ilimin da tasiri kai a kanka ba kuma zai al'umma tasiri kuma kana faduwa ka mutu da kai da ilimin an binne kuke na gaba amma idan ya zama to kana da akalas to sai ga ilimin ka ko bayan kai ana ta amfana da wannan ilimin da Allah ya sa mu dace rawahu tirmidhi wa qala hadith hasan ina ga na so a ce mun dan gaba babu amma ne sai mu kai alai wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wannan hadisin jibril ya zo ke tambayar manzana sallallahu alaihi wasallam akan ma'anar musulunci shi ne idan kai imani idan mutum ya imani da Allah da tafansa da mala'ikunsa da rawar tashin alkiyama to shi wannan shi ake kira mumini shin kuma idan mutum da imani ɗaya daga cikin wa'annan rukunan guda ne ba shi ne matsayin ba ko mai matsayin musuluncinsa tambaya ta biyu na magana akan kai magana mu'amala shi mu'amala har wanda ba musulmai ba za ta iya da mu'amala da ke ko kuma wanda musulmai ne amma bambancin akida alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala eh, wannan wani yana tambaya ne game da eh, mutumin da bai yi imani da ɗaya daga cikin arkanin iman guda shida ne, wai aiki rashin shi mummuni ba mummuni ba ne duk ɗaya daga cikin waɗannan guda shida da aka lissafa duk mutumin da ya inkarin ɗaya daga ciki in da shi mutumin da ya fita daga cikin musulunci saboda haka wajibi ne wannan dole ne rukuni ne da rukuni na imani sannan yin sallah watan kai kalmar shahada ta shigo cikin musulunci amma ba ka yin sallah ba kai aikin hajji ba ko ka ƙi baka yi zakka ba baka yi azumi ba wannan yana ɗaukan ko malamai suna da kallon da suke masa sun ce idan ka shigo cikin da'irar musulunci amma ba ka yin waɗancan abubuwa ɗin to za a ɗauke ka a matsayin musulmi ba za a ce da kai kafin ba duk da dai suna ganin ra'ayin sahabbai ya tafi kan cewa duk mutumin da yake musulmi ne amma baya sallah suna ganin ba musulmi ba ne amma dai abin da aka ce mutumin da ya yi imani amma baya aikata amalin islam to sai ka ɗauke shi fasiki ne ba za ka iya kafarta shi ba tunda annabi cewa umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu zalika ne minni dima'ahum wanda ibar wasu daga cikin ayyuka da musulunci kamar sallah ko makamantansu ko da ta kama za a yi marukunci a kashe shi sun ce za a kashe shi ne haddar idan ba inkari ne haddi ne amma idan ya yi inkarin sai sai ba daidai bane ba dole bane to za a kashe shi za a kashe shi a matsayin ah, kafirci ba matsayin haddi ba sai tambaye su ta biyu da suke magana a kan mu'amala din nan da aka ce kyautata a mu'amalanci mutane da kyakkyawar mu'amala wai har ma wanda ba musulmi ba har wanda ba musulmi ba kowane irin mutum ne za ka mu'amalance shi mu'amala kyakkyawa a tarihin musulunci mutane ne wani suka shiga musulunci sakamakon mu'amala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wata mushirka ta hadisin yana cikin bukhari da muslim a suna buƙatar ruwa suka ganta ta yi tafiya mai nisa ta ɗauko ruwa kan raƙumi annabi ya ce a je a nemi ruwa a gurinta aka zo aka karɓa ana da ikon a karɓi ruwanta a yi alwala a sha a yi da abin da za a yi a ce ta bangon amma ƙwace raƙumin in an ga dama ita ma a da ita a ce ma ce abin ba a yi haka ba bayan an gama aka kawo ruwan annabi sai da ya sa hannun a ce aka yi ta ɗiba aka yi ta alwala aka sha aka sha aka yi duk abin da za a yi ruwan bai ragu ba aka maida mata da da ta tabbatar da ruwan kamar ba a kaɗa shi ba sannan ya sa a ɗora mata raƙumi ɗaya a sa mata gari a sa mata mai a haɗa mata da shi ta tashi tana zuwa garinsu daga bayan gari ta fara falala tana cewa ku sauri ga wani mutum a bayan gari ko dai zama tsafi ko annabi ku sauri ku tafi gurinsa kaga ai da aka zo a gani mutane da yawa sun musulunci to so da aka mu'amala abu ne mai kyau gaskiya ko da mutum ba musulmi bane zaka mu'amalance shi da mu'amala kyakkyawa irin ta addinin musulunci in kai sa'a sai musulunta in ko bai musulunta ba adawarsa da kiyayensa da musuluncin za ta ɗan za ta haka na wanda wai suke ganin kamar ba manhajin ku ɗaya ba kana ganin yana aikata wasu abubuwa na bidiyoyi dan kai ka fahimci addini sai ka dinga shan kuru da ka gan shi ka tukuna fuska to kai rayuwa wayanka bane yasa ka gane ba Allah ne yasa ka gane ba to za ka sai kai masa mu'amala mai kyau har Allah isa ma ya fahimci abin da kake daidai da kan ba ku manta ba ba cewa ake yi ba ma san annabi ba yanzu akwai wanda za ka gaya wani ka ce wani baya san annabi wani ya saurare ka an gane duk tatsuniya ne saboda ba zai yiwu a ka haɗa annabi da addini ba kuma kana karanta hadisan annabi kana karanta qur'ani kare masalati kana waye kuma ce baka san ba zai yiwu saboda haka mu'amala tana da cikin abin da suke sa mutane su fahimci su fahimci rayuwa su fahimci addini su fahimci komai ma ne da ne dangane da maganar ba to wani yana cewa wai a tambayi a ana cewa da sai na bakar siddiq sannan kuma abuzar an ce shi ko mai gaskiya ne Ko ne da mahallin lokacin da asalin shi Sadiq na abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka yi mi'raji isra'i da mi'raji da manzon Allah shawa da safa annabi ya zo ya tara su ya ce to jiya kuma an kai ni baitul maqdis har na yi sallah ma na yi wa annabawa sallah suka yi haka ka ji wani sabon abu kuma da sai ke ba ma wannan ba mun je sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da shida kai na je ma na ga Allah mun tattauna sai aka dinga ai abun ma ba zai fata ba sai suka tuwa aka zo aka ce a ji a samu mutumin nasa abokin nasa ana ganin sai na bukar aka tare shi zo zo ga mutumin nasa ka ji labarin abin da ya faru ya ce me ya faru mutumin nasa ka ji wani kuma jiya da nan muka tashi da shi muka rabu da shi a nan amma wai ya fito da safe ya ce mana an je da shi kudu tafiyar kwana 60 haka muke wata wata wata kwana 30 tafiya kwana 30 dawo haka muke amma kaji ya ce da dare kafin mu tashi daga bacci an je har da yin limanci a dan Sannu kuma ya je sama ta ɗaya ya je ta biyu ya yi tawaye ji sai ce ku dakata shi ya gaya muku suka ce shi to gaskiya ne daga nan ya samu siddiq saboda haka ibi shi kuma ake cewa da shi ake cewa da shi as-siddiq sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka dan samu sa'un ta tsakanin na na Aisha da Safiya ko tsakanin ita da Hafsa na manta dai kowace ce na na Aisha ta kalli annabi tarama ko ka tarama, annabi ya ta tashi ita ma ta rama sai tattace mata sai waye haka sai su hmm, da kyau ya bi na tasdiq ko ya binta tasdiq kaga annabi shi ma ya ƙara tabbatarwa shi sunansa siddiq wannan shi ko maganar babu yadda za a yi sayyidina abubakar ya siffanci da siffa ta siddiq wajen gaskata duk wani abu duk nauyinsa duk yadda ya saba da hankalin annabi ne ya faɗa ba shi da matsala wannan kuma annabi ne ya faɗa yace da sama da ƙasa sama bata dau bata rike ba ƙasa ko bata dauki wanda yake gaskiyar Abu Zar ba ko ne zaman kansa yake you. matsayinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da kuma abinda malamai suka faɗa duk mutumin da ya kashe kansa za a yi masalla a matsayinsa na musulmi tun da ba a je ba za a yi masalla man ba a san ahalin fadli yan tasha za a samu mutane za su da wata daraja a taru su Allah sallah ana rasa taki gona amma annabi ya ce duk wanda ya kashe kansa ranar alkiyama abin da ya kashe kansa da shi za a saka shi a wuta sannan za a ba shi abin ya kashe kansa sannan a ƙara farko da shi ya ƙara kashe kansa a farko da shi ita ce azabar sa har abada wannan shine matsayinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana ta wanda yake magana wai yana sa ɗan takura musu a cikin amurka kala sunan hadisi ai mun yi hadisin ne to ai ba mu zo ba tukuna ko eh eh? eh mun zo kan hadisin ko a kudi yawanci kun ga duk sahabin da kuka ga mun tsallake bai magana kan sa mun yi tarjama sa duk wanda kuma izo insha Allah a gaba zamu kokarin gargwadon abin da ya samu kawo tarjama ko sahabi ne ko tabi so da ka ba za mu dinga ɗauko kafin mu zo kan gaba zamu mu yi tarjama sahabi ba kuma ku dinga sa alama duk wanda muka zo muka tsallake kada wani ya dawo da ruba ya ce da a tarjama wa da kuma kun ga sai da Umar ainihin shi ta ba mu da bukatar mu mai maimaita so shine saboda haka wannan ina ga mu bakka sai mun zo kan hadisan sa insha Allah sai wannan wannan ina tafiya zuwa gurin aiki kamar kuma yakan ne akwai masallaci a suka sallah eh. watan yana tambaya ne akan matafi mutumin da yake tafiya wata ta isa a yi kasar amma zai kwana biyar ne a can sannan ya gida abinda malamai suka ce idan kana yin kasar ba ka da abokai na yin kasar wanda za ku dinga yin jambi amma akwai masallaci da su cika sallah suke ba kasar suke ba to in ka zauna kai ta kasarin ka akwai matsala domin sallah ita kadai mutum kai ta sallah kai kadai alama ce ta munafunci alama ce ta munafunci to dan kaka fasu da wannan siffa, to gwanda ka je ka cika sallah ka ba mutane yi sallah da kai tunda ita kasaru ai rukusa ce ba azima ba ce rukusa ce sauki ne Allah iya mutum sau da haka idan da irin wannan yanayin za ka je su yi sallar su tare da mutane a san sanda sallah ta kuɓuce maka saboda wata dalili na uzuri na hanzari to a wannan lokacin sai kai kasar wallahu ta'ala alam ma sallallahu alaihi malam mun san ja lokaci ya isa haka dun ya yi yawa wallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam